أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير رب يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ashirin da biyar kenan a watan ɗaya watan almuharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da sha biyu a watan tara shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji salisu mu'azu da yake unguwar yan kaba haɗe jarod daura da yan turmi nasarawa local government a cikin birnin kano domin gabatar da karatun tauhidi kamar da muka saba a ranakun asabar bayan sallar magariba zuwa isha'i daga littafin muhtasarul aqida al-islamiyya na Sheikh Muhammad bin jamilu Zainu a baya mun yi darsa ɗaya darusa goma sha hudu idan hikimar Allah ta zarce yau za mu yi darasi ne na goma sha biyar kuma inda muka kwana mun kwana ne akan tambayar da malamin ya yi cewa shin za a iya neman taimako da waɗanda suke rayayyu ne inda muka cike bayani da cewa e za a iya da sharaɗi cikin abin da za su iya da sharaɗi idan rayayyun ga su ga ka a gabanka kuma abin da za su iya ne to wannan sai ka nemi taimako da su inda taimakon yake ba daidai ba abin da mutum sai yana gabanka zai maka kuma baya gabanka yana wani gari ko yana wani guri kuma ka kira shi dan ya maka wannan abun to irin wannan in banda Allah ba ne yi amma abin da dan adam zai iya to wannan ya halatta ka nemi taimakon sa domin Allah madaukakin sarki ya ce wata awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan abin da yake nagarta ce da jin tsoron Allah kaga kenan akwai taimako a addini amma cikin abin da za mu iya wa junanmu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akihi Allah yana taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa duk wani da yake mana akwai taimako irin taimakon da shari'a ta yadda irin abin da wani mutum zai iya yi kan nema ya maka ba matsala to yau inda karatun mu zai tashi malam yace hal yajuzu nazar li ghayri Allah shin ya halatta bakance kuma ga wani Allah da farko mai ake cewa bakance bakance shi ne ka yi alkawarin yin wata ibada sakamakon wata bukata taka da Allah huwa ta'ala ya biya maka wannan a shar'anta nan. akwai wasu kayanka sun makale ka ce in dai Allah huwa ta'ala ya taimake ni a satin nan kayan nan suka fito sai na yi azumin kwana uku to irin wannan shi ne bakance karata ya wata ibada da wata biyan bukata taka idan Allah ya biya maka matan nan ta da duk haihuwa sai an kai ta asibiti in dai ta haihuwa a gida lafiya sai na yi sadakar dubu ɗari yanzu ka yi bakance da wata ibada sadaka ibada ce sai ka yi bakantan idan dai Allah ya biya maka waccan bukatar to kuma za ka yi wannan ibadar ta sadaka da naira dubu ɗari a jarabawa ce in dai jarabawa wannan ta yi kyau a ɗan kasuwa ne in dai kayan nan suka tashi ko dai ma wace irin bukata ce kawai misali muka yi ta yi biyan wannan bukatar da wani alkawari da in dai ta biya a wani lokaci da ka ayyana in Allah ya biya maka kuma ka yi alkawarin za ka yi wannan ibadar ko ta kuɗi ce ko ta azumi ce ko ta ƙiyamun lalli ce ko ma ta mene ce dai wannan irin alkawarin shi ake ce ma bakanci to bakance idan ka kalle shi a karan kansa hukuncinsa makaruhi ne makaruhi ne yinsa misali azumi ibada ne ko ba ibada ba ne ibada ne sadaka da yake zai bada dubu ɗari in ba ta ta yaro lafiya ibada ce sadaka ko ba ibada ba ce ibada ce to amma aka ce kuma makaruhi ne mutum ya yi kun san me kakar hancin shine gashi za ka yi wata ibada amma kana kafawa Allah sharafi ai sadaka dubu ɗari ta yi sai in matarsa ta sauka lafiya kenan da kamar yana ga Allah in kana son ai sadaka dubu ɗari matarsa ta sauka lafiya in kuma ba haka ba to ba haka ba ko wa illa fala da yace zai azumin kwana uku in aka saki kayan nan a wannan satin kenan da shi ma kamar yana ga Allah ne in yana son azumi uku to a saki kayan nan a wannan satin wa illa fa fala to wannan sharadin da kake kafawa Allah gashi ibada sai amma kana kafawa Allah sharadin yasa malamin suka ce makaruhi da yin bakanci wannan hukuncin yin sani amma hukuncin kuma cika shi fa kada ka kai kuma wajibi ne hukuncin cika shi kuma wajibi har Allah ta'ala ya kuma yabi masu cika bakantan idan sun yi da nasan qur'ani ko yace me yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqifa suna cika bakance irin wannan alƙawarin idan sun yi domin suna jin tsoron wani ne da sharrinsa bai tsaki da shi ne rin tashin alkiyama yasa in sai alkawari to kai alkawari ga wani ma ka saba ya hukuncin saba alkawari yake ga wani baranta kuma kai wa Allah alkawari ka saba kai ma ka san ka kira ruwa to su masu imani yufuna bin nazari suna cika irin wannan bakantan sun wa Allah domin suna tsoron yinin da shirin wannan yinin na alkiyama mai tarfatsi ne to wannan shine bakance kaji ga Allah Allah ake cewa in yayi kaza to shi ne malam zai tambaye mu to irin wannan bakan san ya halatta a yi ga wani mutum ka kalli wani na kabari ka ce in bukatar ka ta biya ka yi alkawari za ka zo ka kawo kaza ko za ka yi kaza to shi ne abin da zai bambanta mana hal ya juzin nazaru li la shi ya halatta a yi bakance ga wani Allah ne ce jawabun amsa la ya juzun nazar bakance baya halatta illa lillahi sai kawai ga Allah Allah ne mai biyan bukata shi zaka ce in ya biya maka bukata kaza zaka yi kaza amma makaruhancin fa baya halatta illa lillahi sai ga Allah ta'ala li qaulihi ta'ala kuma saboda shi fadin Allah madaukakin sarki da yace iz qalatim ra'atu imrana ambaci tuna lokacin da matar imrana tace inni rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batani muharrara ni nay maka kantan abin da ke cikin cikin nan nawa in dai na haife shi to zan kai shi ɗakin Allah zai zama mai hidima ta daukar da shi zan yi ga masallaci ya yi hidima ga ɗakin Allah kaga daga jin bakancan da za a kai masallaci namiji take sare ko mace namiji take sare sai ta ce min minni ta ce kuma ya Allah ka amsa mini ko ka karɓi wannan bakantar da ne ko ka amsa mini wannan addu'a ka bani wanda zai ci masallaci wannan a Ali Imran ne ayar da ta fara magana ne akan su gidan Imran din Allah madaukakin sarki kafin wannan ayar yace inna Allah astafa Adam hakika Allah ta'ala ya zabi annabi Adam wa Nuhan ya zabi annabi Nuhu wa ala ibrahim ya zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim wa ala imrana ya zaɓi iyalan gidan imrana alal alamin ma'ana ya fifita su akan duniyar zamaninsu kowane ɗaya a zamaninsu shi Allah ya zaɓa shi Allah ya ɗaga shi ne alal alamin a bisa duniyar zamaninsu Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe su ya ɗaga darajarsu wato a cikin mutanensu shi ne Allah ce zurriyatan wannan wata zurriya ce ha min ba'din wato sashensu daga sashi wallahu shi Allah kuma Sani'un mai ji ne ga roƙon da ake masa alimun wato masani da Allah maɗaukacin sarki ce inna Allah hasafa Adam annabi Adam shi ne halittar farko shi zaɓin halittar shi ba a cikin wasu aka zaɓe shi ba shi shine farkon halittar Allah ya zaɓe shi da ya zama farkon mutane ya karrama shi da halittarsa biyar da hannunsa sannan ya karrama shi da sanar da shi abinda mala'ikun da ya zo ya tarar ba su sani ba sannan ya karrama shi da sanya su mala'iku ɗin su masa wato sujada ya karrama shi da zaunar da shi a cikin gidan wato aljanna Su ka Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi annabi wato Adam alaihi salam haka daga cikin yayan Adam wa Nuhan ya zaɓi annabi Nuhu shi kuma sai ya karrama shi da ya zama shi ne farkon manzanni da ya aiko shi zuwa ga bayan ƙasa aka tayar wata al'umma to shine manzo na farko wanda ya zo don yayi wa'azi don yayi kira zuwa ga addini yayi aikin da yafi kowane aiki a bayan kasa shine wanda Allah ya fara dora annabi nuhu walaqad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum nazirun mubin hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanen sai ya ce to ni da kuke gani zuwa na gare ku dinnan mai gargadi ne mai bayani ne Allah ta'budu illallah babban sakon kenan babban aikin kenan da dai kada ku yadda ku bauta ma kowa sai Allah inni akafu alaikum azaba yawmin azim ni ina je muku tsoron azabar wani ne wato mai radadi ko azabar wani ne mai girma to shine wanda Allah subhanahu wataala ya ce aisha baina qaumihi alf sanatin illa kamsina ama ya rayu cikin mutanansa shekara 50 duk wa'azi yake kuma dare da yini rabbi inni da auta qaumi laylan wa nahara na kira mutanen na dare da yini falam yazduhum du'ai illa firara sai ma gudu suke wa inni kullama da autuhum duk lokacin da na kira su wannan babban aikin da'awa kenan kuma li tagfira lahum don samu babbar nasara a wajen ka shine ka gafarta musu ja'alu a hundu dauki yan yatsun sai sanya fi azami a cikin kunnuwansu ta ga ya bahu, sai dauki tufafinsu sai su rufe kansu ba su ji ne ba kenan ba su gani ba sun toshe ne sun liba kansu kaga ba ji ba gani kenan wa asarru wasakabaru bara sai su doge sai su kafirci mara iyaka to sannan kuma sai lokacin kira da hun jahara na kira su public kowa ya ji a'lantu lahum na mai da shi kaman ihlali kaman sanarwa shela asrartu lahum na ya asarta in bi mutum in zame shi mu tattauna israran iyakacin azurcewa na yi kaga ba lokacin da bai yi ba ba kuma irin usulubin nasarfin da bai amfani da shi ba amma duk da haka yace falam duhun du'ai illa birara kiran da nake musu bai kara musu komai ba ma gudu suke to wannan shi ne annabi nuhu Allah maɗaukacin sarki wato ya zaɓe shi a matsayin ya zama manzo na farko wa ibrahim Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi iyalan gidan annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ana cewa ne abul anbiya islami ne baban annabawa na biyu da kansa duk ƴaƴansa da jikoki annabawa ne Shi ne khalilullah badaɗin Allah annabi Ibrahim da nasin Qur'ani sautin nisa'i Allah ce wa takhadha Allahu Ibrahima khalila Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi annabi Ibrahim a matsayin badaɗi. dan gaban goshi duk duniya su biyu ne ba su da na daga shi sai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam annaba hadisi sai inna allaha takhazani khalilan kamar takhaza ibrahima khalila Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi ibrahim badadi dan gaban goshi kenan to daga zuriyar annabi ibrahim ne Allah madaukakin sarki ya tada annabi Isma'il a yadda da annabi Muhammad daga cikin ƴaƴansa da jikokinsa ta fuskar Isma'il alaihi salam saboda ka kaga wa ala Ibrahim Allah madaukakin sarki ya zabi wato iyalan gidan annabi wato Ibrahim alaihi salam sai ce wa ala Imran da kuma ali Imran iyalan gidan Imrana wanda ita wato Maryam daga nan ta fito su ma Allah subhanahu ta'ala ya fifita su akan zuriyar wato da suka rayu a wato al'umma da suka rayu a cikinsu to ita wannan wato mahaifiyar maryam din ibn kasir a tafsirinsa da ashek gumi rahimahullahu a rabbil azhan sun ce sunanta hannatu binti fafon wannan ba shi ne himmi ba allahu a'alam to mahaifiyarta shi imrana babban malami ya mutu Da, ko ya tasa ba ya da shi bai gani ba amma ga matarsa kuma ya bata da ci yanan ba rabin zai ga abin da ya haifa to shine ita matar bayan imran ya bar duniya sai take bakancan wannan take ta rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni muharrara ni nayi maka bakancan abin da ke cikin cikin nan nawa in na haife shi zan yanta shi ya zama mai wato hidima ga masallaci ka karɓi wannan bakance na ba wannan ana so a nuna maka yadda shari'a ta san bakance amma gawa ake yi ga Allah abinda shari'a ba ta yadda da shi ba shi ne ka bakancen ga wani Allah ka wa wani Allah irin wannan alkawari akan wata biyan bukata kuma mai biyan bukata shi ne Allah wai za su alta fasa'alun lafu in za ka yi roƙo karon Allah aka ce wa idan sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nema da a wajen wa a wajen Allah ba kan ce nau'i ne na neman taimako to fasta'in billah ka nema a wajen Allah wannan ayat tana cikin Ali Imran ayat 35 wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fadin manzon Allah daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakantan zai wa Allah madaukakin sarki biyayya to ya cika wannan bakantan in dai ka riga yi yanzu hukuntar ka riga yi ne ba kafin kai ne in kafin kai ne sai a ce karkai tunda makaruhi ne in kayan ka ne kashe kai ta addu'a in sun an sake su kaga dama kai azumi dan gode wa Allah kaga dama kai wani abin dan gode ma Allah la in shakartum la azidannakum amma kai bakanci in ku har ka riga ka yi ba kancan to sai a ce ka cika don wajibi ne cikawa yanzu ba hukuncin yin zaba bane akan ka hukuncin ne akan ka cika shi hukuncin cika shi kuma wajibci ne amma in da kafin ka yi ka yi shawara sai a ce maka a maka ruhi ne bai kamata ka yi wa Allah sharadi ne wata ibada ba an gane bambancin ko yawwa to da shine hadisi yace to man nazara yanzu mutum ya riga yayi hukuncin wanda ya riga yayi ake magana an yuti Allah duk wanda ya ba kan san yi wa Allah biyayya to ya ce sai ya yi azumi uku azumi ba biyayya bane ga Allah ya ce sai ya sadaka dubu ɗari sadaka Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da ayita ba ma abin da Allah ya fi so a irin kyautatawa bayansa kana jin sadaka ko inda mai sadakar ya san me yake ai zai kyautata bayan Allah ne inda dan Allah zai ba kuma da zai ba wannan kuma wani babi ne na daban inda dan Allah zai ta wani abu ne da Allah yake so dan khairun nas man yanfa'un nas mafi alkhairun mutane ma ai wanda yake amfanar mutane Sau da ka to da nazara an yi Allah duk wanda ya bakancan zai wa Allah biyayya to fane ne fiye lalle wa Allah biyayya wannan mana ya cika da yake nufi ya cika bakancansa wa man nazara an ya asiyahu to wanda ya bakancan shi kuma zai saba wa Allah Ya ce ai in aure na yazo sai an yi fatin da ba taɓa yi ba unguwan nan ko matasa ba haka suke yi ba za a mata kuma sai za a raka shi za ta ketare ni duk yi wannan to in wanda ya wanda ya alkawarin irin wannan kuma shi kuma fala ya asi wanda ya alkawari na sabawa Allah to fala ya asi kada ya cika wannan wato saban ai ba a bakance cikin ba bakance cikin saban Allah ai ta'addanci ne maka wa Allah alkawarin saba maka amma fa kai ta ai haka ne biyo dake ta ai sai ai da ma wa insha Allah sai an ketare kuma ketare nan saban Allah za a yi shi ma ce yi insha Allah sai an yi fatin da ba a taɓa yi ba a bikinsa to kaga daga ce fatin da ba a taɓa yi ba ai sabon Allah za a yi a kai kaddara ma ba za a yi sabon Allah ba a wajen fatin amma ya je ya kama gurin da zai kashe miliyan ɗaya daidai lokacin da a unguwarsu mutane da yawa suke kwana da yunwa wannan ba sabo ba ne? ka gani? to saboda haka duwanda ya ba kancan yin wani abu da yake saban Allah ne to fala ya asihi kada ya ci ga wannan bakancan nasa don kada ya saba wa Allah wani hadisi bukari ya rawaito shi da wasu sa an aisha ta daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda zaka eh wanda ya bakancan saba wa Allah a ah. to ai asalin abin da ya bakan san Allah yana san sani ba wani canji sai dai kawai yanzu in a matsayin tuba ya tuba ya daina kuma ya to wancan dama da za ya sabo da ita yanzu bara a canja kuma mai sai ya mutu a kai aljanna da ita wannan shi ne sai aljanna ba shi wannan shawara amma baka da wani hukunci ai shi yanzu wannan gode masa malakai da yadda ya fasa eh ba za ka tsora masa wani hukunci ba sai dai kuma in imaninsa ba ya kai a kara masa da cewa to yanzu a canja a canja layi a yi alkhairi da wancan miliyan da za a je a kama hotel ɗin da cin awa biyu an cinye miliyan ɗin to a sayo shinkafa kai shinkafa ta yi tsada da yawa ko yanzu kwanan ya kai nawa ya tafi 1.5 ko eh wanta mu hazunan Allah wani imaloki to bahun ya tafi dubu nawa kenan to hazunan Allah to kaga to ala ko da 27 ne dai miliyan daya 27 nawa za ta shiga ai za a samu bahuna da yawa a ungozu to kaga a yanayin nan ka raba wa mutane ba ka ba mutum buhu daya ai sai ya bai kaman ya faɗi ya gaida kai to ko mutum bi maka hada ka ba to alaji a jaraba ai kun san malamai abinda suka ce masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid wai masiba da ta samu wasu to a wajen wata fa'ida ce misali yanzu halin da aka shiga na wahala abinci wanda Allah ya sa ya fuka yake da dukiya mai yawa kamar yadda muka ce miliyan ɗaya ɗin nan a ce sau shinkafa miliyan ɗaya a unguwarsu duk tsadar ta ai da yawa to kaga ai ba karar fa'ida kuma shi zai samu da duk lokacin da al'umma take cikin tsanani kuma alkhairin ai ya fi soyuwa a wajen su ya fi soyuwa a wajen Allah yanzu duk wahalar da aka sha a lockdown abinda ka bashi a azumi to yanzu inda zaka bashi shinkafa ya fi ya fi muhimmanci saboda lockdown saboda tsananin ya fi na azumi da ake ci to kaga ba a samu buhu 37 a miliyan 1 kaga kudi kudi kuɗi sun lalace a ce miliyan ɗaya iya bahu talatin da bakwai da ka saya kai shugabanni su kalli lamarin nan a yi gyara a yi gyara albashin da ake makanar minimum wage bai kai dubu talatin ba ba amma buhun shinkafa in ma ya isa ka sai buhun shinkafa to shi nan ba ruwa ba asibiti ba makarantar 'ya'yanka ba komai a cikin Allah ai abin ya fi karfin corruption ai abin sai Allah ya kiyaye Allah ya datar da mu saboda akwai matsala shugabanni gaskiya su kalli lamarin nan a dawo a yi karatun tasu lokacin da masifa ta bango ba a san me zai biyo baya ba kuma allah ya kiyaye su almuhimmu dai wannan shine karshen magana akan abu na hudu da malam ya tambaya yin bakance sai abu na biyar halli ya juzu zabhu li la shin yana halatta a yanka amma ba dan Allah ba dan wani Allah yanka dan Allah misali hadaya layya wannan yanka ne dan Allah Allah ne ya umarni a yi akwai yanka da jin daɗi amma kuma da sunan Allah ya za a yi kawai kai ne za ka yanka sa a gida an saba yanka ko za ka yanka rago abin za a sa kawai in ya kara yanka wani to wannan yankawar kaga na jin daɗi da ya halatta to amma an tashi yanka da sunan wa da sunan Allah za a yanka kaga wannan duk shari'a ta san wannan amma ana wanda ake magana misali masu zuwa amfani da bokaye da yan duba sai ce musu ai aljanin ya ce sai ya sha jini aljanin ya ce sai ya sha ya ce to ya kada bakin sa ko to kaga yanzu bakin sa me zai sa a yanka shi aljani yanzu dan wa aka yankan dan aljani ya sha ga ga wannan ba dan Allah ba ne. to irin wannan na ba dan Allah shine na ba dan Allah ba ba wancan wanda muka fara gabatarwa ba to shine malam yake tambaya shin shi wannan din na ba dan Allah ba ya juzu ya halatta shine tambayar malam to laka sai ce jawabun amsa la ya juzu kwata-kwata bai halatta ba a yi yanka don wani Allah waddalilu yake dalili a bisa rashin halaccin shine kaulullahi ta'ala faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama a alƙur'ani annabi ya gaya wa duniya ƙulka ce fi'ili amri ne inna salati hakika sallata da kuke ga ina yi wa nuski an zo wajen da yanka da kuke ga ina shi shine an nusku da yanka da kuke ga ina yi wa mahayaya da abin da nake yi a rayuwa kai kawo na faɗi tashi ina na rayuwa in zuba haushi da nake yi wa mamaki da abin da zan mutu a kai to ga dokar ga hukuncinsu ne hukuncinsu lillahi rabbil alayi malahin layan ɗinsa hal ya juzu zabahu li gairin lahi ga wani Allah yanzu ya ce kuma annabi ya gaya duniya bayan an jira take lillahi wanda yanka shi ne abu na biyu bayan sallah to kaga hukuncinsa shine lillahi dan Allah ake kenan ya halatta a dan wani Allah ga dalili lillahi dama mun faɗa a karatu rana ya ce cewa ba magana bane gwaninta menene gwaninta dalili tirken maganar shine gwaninta a yin magana ce za ka iya faɗa komai don ba a biyan haraji amma kafawa abin da ka faɗa dalili shine gwaninta can dai ka gane kawai don Allah ake yanka aya ta gaba sai ta ƙara tantance maka la sharika la babu sawa Allah tarayya kenan kana yin yanka don wani Allah ka sawa Allah ne tarayya sharif yi shirka mun ce shirka kuma a baya kuwa musawatu gairar lahi billahi fi ma huwa haƙun lillahi shine gairar lahi daidaita wani Allah kana yin yankarin aljani zaka ba aljani hakkin Allah ka ci kilas din sa ya auzu billah shine musawati daidaitawa lahi wani Allah billahi kuma da Allah ka daidaita shi kuma fi ma huwa haqqun lillahi cin abin da yake haƙi ne na Allah to shi yasa shirka ne la sharika la babu wannan mu biyo wayannan abubuwan da annabi aka ce ga wa duniya na daya a azamul ibadat ko mafi girma cikin ibadu ita ce sallah domin in dai da gangan jiki ake ibada to ko jihadi ko aikin hajji ko me za ka yi in dai action ne da gabbai to bai kai kima sallah duk abin da za ka yi da gaba in ba ka sallah shi ma ba zai yiwu ba ba zai samu ba aikin hajji ka tafi aikin hajji garinku ba ka sallah mai ka tafi kenan hajji jiya jihadi ka fita jihadi garin ku ka sallah kai ma ai jihadin kake so ya kanta to to da haka duk wata ibada da zaka yi in dai da gangan jiki ne to ta kai sallah ba sai da ta biyo bayan sallah in furici ne ko kuduri ne to nan kalmar shahada ita ce kan gaba in ga harshe ne furici ko kuduri kalmar shahada ita ce kan gaba amma in action ne da gabbai to sallah ita ce kan gaba shi yasa annabi rahama sallallahu alaihi ya kira ta da as-salatu imaduddin yace sallah ita ce ginshikin addini fila ta addini man aqamaha faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaya da sallah ce tabbata hakika ya tsaya da addini wa man taraka hafa wanda ya bar sallah faqad taraka ad-din yace wannan yayi ban kwana da addini sun yi hannun riga da addini addini yayi gabas ciyayen yamma a wani hadisi ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salatu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a ranar tashin alkiyama sallah a anan ana nufin inda an yarda da aqidar ka imanin ka yazo to zo aiki sallah za a fara duba mun ce dama ita ce farko ita ce ginshiki idan aka samu sallaka ta yi kyau a matsayinta na farkon aiki da za a bincika to tun daga kanta ma za a fara maka bishara kai za ka haihu in sallah ta yi kyau Allah ya datar da mu idan ko ba ta yi kyau ba to sauran ayyukan kama ba za a duba ba in ta yi kyau tun da kanta bishara in ku ta ɓaci sauran aikin ma ba za a duba don mutane babu kamar ta abinda mala'iku za su yi wa aikinka kudin goro ai ka san kudin goro ko da babba da karami da mai tsutsa da mara tsutsa duk kawai haka za a auna maka kaje kaje ka ware ka in kaje shine kudin goro a kudi ke za a musu to duk ayyukan ka in dai sallah ba ta ce wasu ma kuɗi da za a musu ba su da amfani shi ne kuɗin da za su da kudin da za a musu kuɗin goron da za a musu sai aka ce mala'iku sai, fa huwa shi wannan wanda ya wulakanta sallah to ai limasu waha ga abin da bai kai sallah ba arziyau zai fito zaltawa akwai misalai guda biyu da nade ina ba yan uwa akan wannan mutum ne a kudin Najeriya wacce takarda ce mafi tsada dubu daya ka ɗauko faratu bugun abuja sabuwa karka ka masa kawai ya kaba ya kyakki kaya watsa wanda ya keta dubu ɗaya a gaban ka da ka ka masa ɗari biyu in ya keta bai abin mamaki to shi kamar haka ne wanda ya yi duba a sallah ta fi komai aiki ya wulaƙanta ta to me zai yara shi yasa sai mala'iku sai to ai mai ɓata sallah ɗin nan fa ne masu waha abu yau ai zai ɓata abin da bai kai ta ba su da tunda an duba ta tafi komai ya lalata ta to ne ma za ku da duba nasa kuma tunda duk abin da ya gyara ma ai bai kai ta ba ka gane shine misalin da wanda ya ga dubu daya to kuma ya kai tsamani ɗari biyu a majalisa ai karamin alhaki ce na fulaci an ba gane wannan ba wani ne saboda tantiri ne aka ce ya taɓa marin wansa saboda tantiri ne shi wanda ya taɓa marin wansa ran da aka ce ya karya kanansa akwai abin mamaki to shi yasa in suka duba sallar ka bata yi ba zai ce to ai wannan wanda sallar ba bata yi ba to kuma me zai gyara sai su baka da sauran aikin ka yasa ibn mas'ud a cikin hadisin muslim yake cewa man sarrahu an yalqallaha gadan muslima duk wanda zai ji daɗi zai faranta masa rai ya gamu da Allah a gobe alkiyama yana musulmi ibn ya ce fal Hafiz, ala haula salawat haythu yunada bihinna yace to ya kiyaye wannan sallolin duk lokacin da aka kira su inda za ka yi farin cikin gamuwa da Allah kana musulmai wanda yake son wannan ibn mas'ud sabon annabi ne sallallahu alaihi wa sallam shine hafizin qur'ani ne bal shine wanda annabi yace in kana so ka ji qur'ani kaman yanda aka saukar da shi yace ka saurara dan ibn umma abd shine abla dan mas'ud a shi da kansa annabi yakan ce abla dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani wata ran yace ya karanta masa abla dan mas'ud yace a aqra'u alayka wa ilaika unzila ni in karanta ma kuma kai aka saukarwa kowa ya jima ajiye gare ka yi sai a sa mai ce uridu an asma a min gayar ina so in ji ƙura'anin daga wani na ɗan masu ƙudi ce sai na fara farkon suratun nisa'i nake yi nake zuba tilawa annabi na sauraro sallallahu alaihi wasallama ya ce sai da na kai kan wata aya da Allah yake cewa fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida Allah yana tambaya da ya kalubale ne ne Allah yake cewa annabi fa kaifa how ya al'amarin zai kasance idan ina min kulli ummatin bi shahidi idan muka zo da kowace al'umma filin alkiyama da mai bada shaida akan ta ta ko shugabanta kai kuma waje ina bika mu zo da kai annabi ala haula'i ku zan me yasa ilmi sha fada a baya sauran annaba cikin ƴan uwansu suka ji da wanda gidansa iyalinsa daga shi sai matarsa ko ɗansa su uku ne da wanda jikoki ma sun fi hamsin ba barin yaya ake ba ka haɗa su matsalolin ai ba za ka haɗa ba to sauran annabawa din da manzanni kai wa ila madayana mun sha fada a shaiba wa ila samuda a kawun wa ila adin a kawun buda amma duk yan uwansa yan uwansa aka tura amma shi ko annabi fa wa ma laka illa kafatan lin bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba sai dan dukkanin duniya gaba daya shi tun daga da Allah ya ce masa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya kai mai lulluba da mayafi ta suka yi gargadi ai da wannan yalwan manzo annabta an ce na ba'a da ikra ya zama annabi ne da ikra farkon abin da wahayin da aka masa ikra ikra ya zama annabi yanzu mala'ika ya zo an masa wahayi don wanda aka wahayi ya zama annabi ya zama manzo da Allah ya ce ya ayyuhal mudassir sai ce qum fa anzir ta ci kai gargadi yanzu an turo shi kenan zuwa ga duniya to daga da Allah ya ce masa ta ci kai gargadi din nan gabas da yamma kudu da arewa kuma tafiyar har bayan mutuwarsa ka dangana da kiyama al'ummar wannan ana kiranta ummatin da'awa duka duniya al'ummar ce amma ummatin da'awa al'ummar da aka ce ya kira su duk duniya al'ummar ce da okonko da cinyare da neri da aisha da ibrahim da musa da abdullahi duk al'ummar ce amma wannan ana kiransu ummatin da'awa to a cikin ummatin da'awa ne yake samun ummatin ijaba al'ummar da suka amsa masa sallallahu alaihi wasallam to yanzu shine Allah yake tambayarsa sa fa kaifa ya al'amarin zai kasance filin alkiyama idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma annabinta zai bada shaida a kanta amma kai mu zo da kai ala haula'i a bisa waɗannan duniyar gaba daya shahida kai zaka bada shaida a kanta girman lamarin abdullahi dan masaudi yace ina karanta wannan aya sai na ji annabi ya ce min kafaka kafaka ya isa ya isa yace daga kai kaina dan in kalle daga hawaye yake sallallahu alaihi wasallam tausayin al'umma ta an ce ya abin zai kasance sallallahu alaihi wasallam yana tausayin al'umma annabi sallallahu Allah madaukakin sarki ya shede shi yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzo ne ya zo muku kuma daga cikin ku azizun alaihi ma anittum hatta a ibadar abinda zai wahal da ku azizun alaihi yana masa nauyi baya so a tsora muku na sha bada misali da isra'i da miraji sallah hamsin ya karbo da ya taho shi bai sani ba da annan musa ce kai a rage ba za su iya ba sai ya koma saboda azizun alaihi ma'aninta aka rage biyar ya dade 45 annan musa ce a koma haka yake koma yana dawowa yana koma har sai da dawo biyar a biyar din ma annan musa alaihi salam yana ganin fa a rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunya ubangiji na ba zan iya komawa ba shine aka bata da biyar biyar din da ladan 50 din saboda man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalih aka bar biyar inda ladan hamsin to kaga wannan kenan maka azizin alaihi ma anittu duk abin da zai wahala ku yana masa sannan kuma harisun alaikum mai kuɗi ne kan ku kurayi rayuwa ta imani sannan bil mu'mini da dangane da wanda suka yi imani baya musu kwaɗayin imanin sun yi kuma ra'ufun rahim mai tausayin su ne mai jin kansu ne kalmar ar-ra'ufu ar-rahim sufa ce ta Allah amma Allah ya ba ya ce shi ma annabi bil mu'mini da ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tausayin ne wannan rahama ce ta sa ana zuwa kan wannan ayat ta fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin Allah dan Mas'ud yace kawai na daga kai da yace mun ya ishe ka sai daga hawaye ne yake tsatsowa daga idanunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to na tafi ibnu Mas'ud yace ta duk wanda zai faranta masa rai ya gamu da Allah gobe alkiyama yana musulmi to ya kiyaye wannan sallolin duk lokacin da wato aka kira su to wannan ita ce sallah a yaren larabci ma'anarta shine addu'a salatu lugatan addu'a ma'anarta shine addu'a mun sha faɗa yasa 'yan ƙura'an yuna da su ba su yarda da hadisi ba kuma ga Al-Qur'ani ya cika da wa aqimus salata ku ɗauki sallah in kuma za ka yi sallah dole sai ka zo hadisi za ka yadda ake sallah ku su kuma ba su yarda da hadisi ba sun ce sun yarda ƙura'ani kuma ƙura'ani ya musu matsala da aqimus salata da yawa ba guri ɗaya ba guri biyu ba to ya za su yi sallah tunda ba su yadda da irin koyarwar annabi ba kawai suka ce a koma larabci kawai sallah a yaren larabci ya dama addu'a ne kawai suke nuna haka duk lokacin sallah za su yi addu'a to na ma ya suka kama kansu duk lokacin mai lokacin sallah ina ka samu lokacin sallah ko shi ma hadisi ne ya faɗi lokacin sallah kana zuwa muwadda za ka ga kitabul mawaqit littafin lokacin sallah annabi yi bayani an yi sallah lokaci kaza ya ce in kaza kai har sau biyu ma jibril ya zo ya koya masa sallah ya yi da shi a farkon lokaci ya yi a ƙarshen lokaci ya ce assalatu ma bai na hazainin wa kasayin ya ce sallah tana tsakanin wannan lokutan guda biyu tana da farko tana da ƙarshe to su ya suka ce duk lokacin sallah to addu'a kai ina ku samu lokacin sallah kuma to ai na ɗaya kenan kalubalen da yake kansu na biyu kuma addu'a da suka ce addu'a za su yi ita addu'a ina suka samu ta ba su yadda da kuma mace ƙur'ani ce shi ba su yi sallah da hadisi hadisi ya koyar ba to ita addu'ar tana ƙur'ani qur'ani da ƙur'ani suka yadda kaga wani kamun kan go wanda su ba hana aika kai tarko ya tsara ma muji mujiya ko to kaga an an kuma sun kara kama kansu ina ita ta samu addu'ar da za su ita ma tana cin Alƙur'ani to shi yasa daga in gaskiya sai bata kawai to shi yasa suka ce su haka za su kai kuwa da kai yadda da hadisi saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani da kake sun yarda da shi ba su gane shi ba a suratul nahl yace wa anzalna ilayka dhikra sai ce litubayyana lin-nas mun saukan maka azzikira shine alqur'ani yana magana da annabi yace amma dan kai wa mutane bayani yanzu kaga an samu abu biyu alqur'anin da kuma bayanin wanda aka safar alqur'ani ma nuzila ilaihim wala allahum yatafakkaruna ka kai ka san baka da matsala dole addini ba zai yi maka ba sai ka hada alkur'ani da hadisi jawabin wanda aka zo kawar alqur'ani sai kai addini ya tafi maka daidai to amma su kuma sai suka ce ba haka ba shi yasa su sallah a wajen su kawai addu'a amma kai a wajen ka wata ibada ce da ta kunshi ruku ba ta kunshi tsayuwa da fuskantar alƙibla da karatun fatiha da sura da ruku'u da sujjada da addu'o'i da karatun tahiya ana buɗe ta da kabbarar harama ana rufe ta da sallama wani ta ce wato sallah ashar an ke to irin ta ce kuma Allah ya ce annabi ya gaya duniya inda salati hakika sallata din nan da kuke ga ina yi da annaba masallata ne ka bi tarihin annaba ne akwai annabi ma da aka ce sallah ce ta aiko shi aka suka masa wannan yarfa suka ce sallah ce ta aiko shi ba la'adan wani annabi ne annabi shu'aibu sai ya shu'aibu a salati ko a salawa suka ga masu warshi ko me yazo ya kira su dama ma'auna ne suna tauye mudu suna kaza suka ce oh a salatuka sallar nan da muka kana ce dare kana ta fama da sallar nan ta amurka ita ce ta umarce ka an na turka ma ya abu da aba'u ka zo ka ce mu bar abin da iyayenmu suke bautawa au an nafa alafi fi na ma sha ma'auna ne suna tauye mudu suna rage skela lita suna tauyewa aw annaba ala fi amwalina ma nasha ko kai ne abin da muke so da dukiyarmu mu kai ka bamu jari ka ga ga tsaye nan ko aka ce innaka an antal halimur rashid sannu ka gaji jika bari almuhimmu zan gane annaba masallata ne ya kace sallace ma ta bashi umarnin da ya rode shi a salatu ka ta amurka sallaka ce ta umarce ka akwai annabin ma da aka ce shi ya kasance mai yawan tsaye da sallah ne kuma ya amuru ahlahu bis salati wa kana inda rabbihi marabi annabi isa da ya zo duniya da na ya ce wa ausari bis salati wa zakati ma jintu hayya annabi zakariya qa'iman wa huwa yusalli fil mihrab yasa da in ka bi annabawa za ga masallata ne so sallah tana da matukar muhimmanci a tsarin addini a wajen Allah subhanahu wata'ala Isa Abdullahi bin Salam yake cewa da annabi ya shigo Madina shi farkon abin da ya fara ji daga bakin annabi zuwa kunnuwan sai ce annabi yana ce ayyuhan nasu ya ko mutane atiqimu ta'ama ku ciyar da abinci wa afshi salama ku yada sallama wasilil arhama ku sada zumunta wa sallu bil laili wan nasu niyam ku yi sallah cikin dare mutane na bacci tadkhuluna al jannata bi salamin za ku shiga aljannar Allah da amincin Allah ka gani almuhimmu to wannan sallar ce annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya gaya wa duniya hakika ta da kuke ga ina yi shi kuma Allah ya ce ya gode masa da sallah inna a'tayna kal kautsar sai ce fa salli li rabbika wanhar mu ne muka yi maka kyauta mai yawa ko muka baka ruwan alkausara to yaba kyauta ta kuici kai kuma kai sallah don gode ma ubangijinka kai yanka dan gode ma ubangijinka shi yasa shi kasirun salati wa kasirun nahar annabi mai yawan sallah ne cikin dare mai yawan yin yanka ne aikin sallah kafar sai take kumbura kiyamul laila yake magana fa kai ba wai sallah wannan ta dole ba salloli biyar ai na dole ne wannan a kiyamul laila ake magana ganawa da Allah gode ma Allah cikin dare kafarsa na kumbura Aisha radiyallahu ta'ala na tautan siya Rasulullah an gafarta maka kai gaba da baya tuke din aljanna yana hannunka ba ma mai shiga aljanna sai ka shiga kana wahal da kanka ya dafa ta sai ya riga dan abi kuhafata afala akunu abdan shakura in an gafarta ba zan zama bawa mai godiya ba wai shi ayaba kyauta ta kuici kafa sake kumbura kai kuma ni da kai su ba a kowan kowa ba dan wake a hotel ko yi da mutane ba ya fe mana ba amma wani dabansa da kiyamar lalle tun azumi subhanallahi kaga ai ba wuce yace afirka da sauran gyara shi a yaba kyauta ta shi kafarsa ta kumbura an ce an gafar dama an tuna masa shi ba aljanna in matsalar aljanna ce shi ta ta wuce an wuce wurin amma yace afala a kuna abdan shakura ba zan zama bawa mai yawan godiya ba to sallata wa shi da yanka mun jini yawan yanka ne daga ya samu abin da ya samu sai ya yanka sai ya raba fi sabilillahi kai ma ana so inda kana da hali kai wai ibada ta yanka dan Allah dan neman yardar Allah so wani sufi kenan sai wa mahaya abinda zai zan yi a rayuwata rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wato karantarwa ce sadaka da abinda zai yi kenan shi yana yin sa a matsayin addini ne kuma ana koyi da shi a cikin abin da yake yi eh abuwa ɗaya ne za ka samu wanda shi nasa ne na kansa insaniyarsa ce amma mafi yawanci galibin rayuwarsa karantarwa ce koyarwa ce saboda ana koyi da shi amma akwai abin da zai faɗa a matsayinsa na ɗan adam shi ma ko fahimtar ta ce ko shi ma irin ra'ayinsa ne ko abin ya maka girma ba ya zo madina ya tadda suna cin damo ba aka masa tai yace shi abin ba zai ci ba me yasa ba za ka tare shi a garin mu ba a ci a ga mana aiki na sare bai hana wani ya ci ba shi a garin su ba ya ci ba a ci ka je ka samu al-ilmu na ibnu usaymin tun a farko ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi magana da shi wannan ba a matsayin addini ya faɗe ta ba fahimta ta ce ko ra'ayinsa ne shi ma ya zo madina ya tadda dabino suna masa kilili wanda suke harkar dabino sun san kilili a ɗauko ganyen namiji a daura wa mace turaka sai ta yi yaya ba annabi da ya zo madina suna wanda ya ce shi yana gaba sai an yi wannan ba shekarar da yanzu to ya rasu lallai ya yi magana duk manoma ba su yi wannan ba kuma aka waye gari dabino ya yaya suka zo suka ce ya rasu lallai to ga yadda muke mu samu dabino gashi kuma ka ce kar a yi gashi kuma abin da ya faru ba je kaka da annabi ya ce ku a a'lamu bi umuri dunyakum yace ku ga sanin al'amarin duniya ku guje ku yadda kuke ta gani ra'ana abin da ba ya garma magana ba ce ta ko halarci ko haranci ba ce addini ne a fahimtar ta ce to ya kan faɗi wasu abubuwan kai amma dai ina so ka fahimci galibin rayuwarsa karantarwa ta fi yawa wannan shi kuma lalla wannan an yi ne don kar kuma ka ɗauke masa insaniya a eh, a'a mutum ne amma duk a mutane babu kamar sa kai ba a farar hula ba har a cikin annabawa ku shine khatimul anbiya shine imamul mursalin shine suka maki annaba shugaban manzanni shine wanda ba a yi ba ba za a yi ba kamar sa sallallahu alaihi wasallam shine wanda har yau da gobe haramun alal ayyami ijad misli kwalelan yau da gobe ta zama maka da mutum wani kwatan sa shine malam ali yace fi kowa bai da koyi aiko shi duhu ya yaye zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam yawwa to yace abin da zan yi a rayuwa ta sai wa mamati da kuma mutuwa ta ko abin da zan mutu akai to ashe annaba suna mutuwa ga annabi ya ce mutuwarsa mamati sai ka samu wanda gane na ce ai ya faku ya mutu kai ya faku ya kaura wata kalmar ba ya gargara ba ka ce mutuwa ya faku me ya faku ya kaura duk kewaye mu kare ce ya mutu eh to sai kuma ana nan ana nan sai ya je umara ko da kudinsa ko wani alajin ya biya masa shi ya je umara ya ja kuma sai zo yake maka kafafa ai mun je ziyara kace a to in kace masa kuma idan ka je ziyara ai na dai ce maka gidan annabi ko kabarin annabi <laughs> sai shi kuma kabarin annabi kaga ya gewaya ya gewayo ya gama ya faku kuma ya je ziyara so ya ce wa mamaci da mutuwa ta tare kenan zai mutu kuma ya mutu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tun a lokacin da ya mutu ai kaunar da aka yi masa wadda mu a nan wani bai isa ya masa irin wannan kaunar ba da sahabbai suka masa da labarin mutuwarsa ya fito daga cikin gida ya fara shiga sassanin madina sai na umar yana gida labari ya je masa ai a gigi sai takobi kawai ya fito kamar za a yaki ya zara takobi ya zo kawai annabi ya tsaye ce a wasu munafukai suna ce annabi ya bar duniya duk wanda ya ce annabi ya bar duniya zan sare masa kai ce inda wani abu ma sai dai a ce ya tafi ganawa da Allah kamar yadda sai annabi Musa ya je ganawa da Allah 40 na laila ake cewa ya mutu daga baya ya dawo ya ce annabi ma zai dawo Ya ce mutuwa ku a san wani ya faɗa kuma an san sai na umar waye shi ko shaidan baya haɗa hanya da shi bare kai kai ka isa to kuma labari yana shiga sasannin madina duk inda labari ya je inda wakili sai a turo ku je ku gano mana sai ka zo neman labari sai wasu sun riga kuma suna nan tsaye ba labarin kai baya dai ka fi saurin tsayuwa haka guri ya cika waye sai yi magana ga umar da takobi kaga aiki ya baci amma da ke gaba da gabanta Allah ya taimaki mutane sai na abubakar yana gona labari ya kai masa ya taho ya zo ya da guri ya cika ga sai na umar da kofi ya hana kowa magana ya hana kowa motsi ba ga gunjin gunjingun saboda haka sai ya fara ta kan umar don ce mahalan ya umar saurara ya umar eh, ai kowa da ranarsa saurara ya umar umar ya ƙi sauraransa sai ya rabu da shi sai ya wuce cikin gidan yanzu yankalin mutane mutane ya dawa kansu yanzu an samu wanda ya isa ya shiga hakan sai a jira fitowar yanzu a bar wannan mai fada saboda haka ya je ta da annabi sallallahu alaihi a kwance a ɗakin 'yasta Aisha shi annabi shi tana bakar kenan an lullube shi ya tumbace shi ya juya ji ba mu ya ja lumfa ya janye mayafin ya kawai kan shi ke fita daga cikin ya yi kuka ya yi kuka ya ce ɗifta hayyar wa mayitan ya rasu da Allah kana da rai kan shi kake bayan ka mutu kan shi kake na Allah amma sai ya ta maza sun shafe hawayensa sai ya fito da daidai lokacin sai na abubakar ya rikice kamar da na umar ya rikice da al'amuran musulmi ba a zai da rai kwana ba to amma sai ya ta maza ya shafe hawayensa ya fito yana sake fitowa din hankalin mutane ya daji su sai fara ta kan umar mahalan ya umar saurara ya umar umar ya ke sauraron sai ya bashi sai fuskanci mutane ya gode ma Allah ya ma annabi salati sai musu yar gajerar khutuba a cikin gudubar yake ce ayyuhan nasu ya ku mutane man kana ya abudullah fa inna allaha hayyun la yamut duk wanda yake bauta ma Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa amma man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace wanda duk yake bauta muhammad to ya huta da annabi muhammad ya bar duniya to ba kuma mai takobi yace duk wanda yace annabi ya mutu zai sare masa kai yace fa inna muhammadan qad mat don ya tabbatar wa mutane mutuwar sai ya fara koro musu ayoyin alkur'ani Allah ya ce ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul dama annabi Muhammadu manzo ne to in ko manzo ne to ba faro bane mutuwar manzanni qad khalat min qablihi ar-rusul wasu manzanni sun zo sun wuce kafin sa aba in mata in ya mutu a gida lami lafiya ko ya fita yaki yayin shahada in qalabtum ala aqabikum sai ku juya baya ku bar addini to man yanqalibu ala akibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya juya ya bar musulunci sakamakon annabi ya bar duniya ba zai cutar da Allah da komai ba wata yajzallahu shakirin sannan Allah zai saka wa masu gode masa masu tsayawa kan addinin sa ko annabi ya bar duniya sai na Umar hafizin Qur'ani ne amma ce wannan ayar sai ya ji kaman bai san da ita ba Qur'ani sai ran ya ji ta a bakin sai na Abubakar to da aka tunda su ba sa tsallake aya imanin su takobin wa a san wani ya faɗa ɗin da yake hannunsa sai ba aka ce ran duk inda ka shiga asasannin madina aljinin mutuwa ke nan wa muhammadin illa rasulun wannan ayar kawai ake nuna ta wa muhammadin illa rasulun karkalar min kabila ya rasu kaga almihimmu wannan sahabban da suka rayu da sun tabbatar da sun tabbatar da mutuwarsa babban abokinsa babban sarkinsa sannan abubakar shi ya tabbatar da mutuwarsa saboda yasa anan Allah ya ce ya ga wa duniya sallarsa yankansa rayuwarsa mutuwarsa lillahi rabbil alamin duk tsari ne na Allah ubangijin duniya da abin da yake ciki la sharika la ba ta Allah abokin tarayya to daga gaske akwai yanka shine abu na biyu kuma na magana ya halatta a yanka dan wani Allah to lillahi rabbil alamin dan Allah kawai ake kuma la sharika la an sake fito da maganar fili ba sa wa Allah ta kenan ba a yanka dan wani Allah kamar misalin da muka baya dan aljali ya ce yana son ya sha jini sannan ya ce wa bizalika umirtu kuma ni da wannan aka umarce ni wa ana ni din da kuke ji da gani ni ne farkon masu ne kauya musulmai suratul an'ami aya ta 162 zuwa 63 nisiki yace zabi zabhi shine yankana lil hayawan lil hayawan ga dabbobi da nake yanka waƙala. Allah maɗaukacin sarki ya ce fasalli li rabbika wa nahar ma bayanin wannan a baya kenan kai sallah don gode wa bani da kai yanka sa kautar annahar shine in har ai izbah lillah kai yanka dan Allah wahdahu shi kadai wala tasbah kada yi yanka li don dan wani Allah subhanahu wa ta'ala a'a kai kawai lillahi don Allah wato ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi yace la'anallahu man zabaha li ghairillah to ma kaji makari Allah ya la'anci duk wanda ya yanka dan wani Allah ba dan Allah ba kaje ka a ce aljanna ya ce sai ka yanka kuma ka zo kai na farko kayi shirka na farko ga na biyu ga la'anta zabaha li ghairillah Allah ya la'anci duk wanda yanka don wani Allah asalin wani hadisin alisa abu ya Talib aka tambaye shi a matsayinsa na zabibin rasu wanda renan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne yana shine a cikin yara shine farkon musulunta ya musulunta yana dan shekara bakwai shine farkon musulunta a yara su aka aka tambaye shin Annabi sallallahu alaihi wa muku wani yayi wani alƙawari da ku ya ba ku wani abu na ilimi wanda bai sanar da wani ba ku ɗan tsira ku ya sanar sai ali dan abi talib yace babu wani annabi wani abu da annabi ya kebe mu da shi na ilimi saboda sabon sa din na duniya ne na kowa ne kawai sai fito da wata takarda yake sai dai ya gaya mun wannan To a takardan ne aka samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi ya ce masa la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa an tambayi cewa ya ake la'antar mahaifa aka ce ka zagi wani mahaifin wani ya zagi naka kamar kai ka zage don kai ka ja masa wa la'anar lahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifan sannan la'anar lahu man gayyara manarar arzi Allah ya la'anci wanda ya ci iyakar ƙasa sai ka da launi, ka zo gini ka ci nasa ko ya zo gini ya ci naka gonarka ka shiga tasa a ƙauyaki an fi wannan an fi ƙarfinka ba za ka iya magana ba zai ta turo maka tushiya tana koma cikin gonan ka ga wajen kunya uku an cinye maka da kaɗan da kaɗan wai ba yadda za ka yi kai talaka ne ko ba ka da ƙarfi to wani shi ne cin iyaka dai ko a mai gana ka gana wani kuma kai ka ci nasa ka shigo nasa masu gini za su baka mamaki gurbin bulo ɗaya kawai ya ja masa matsala a ga wani abu da ake mutum kawai sai zo sai ya ƙaro ya ci titi na ga kwanaki wani zai yi gini ya ci titin ana cewa kala-kala, za gwamnati za ta yi a sai da aka zo aka ja wannan layin sai ce dama abin da yake jira ɗin kenan za a ji a sasanta ya sani wa dama abin da yake jira ɗin kenan zai je a ji a sasanta kuma kaga yanzu shi kawai iya duniya yake gani da bukatar su ko karfinsa na za a je a sasanta amma baya tunanin kuma irin wannan la'anta a matsayinsa na musulmi baya tunanin dama ka'idar addini wala ta fa'ala fi'lan hatta ta alama hukumar lahi bihi karka yadda ka aikata aiki sai ka ta hukuncin Allah yanzu kaga wannan gashi musulmi amma ki bai san ma hukuncin Allah akan iyaka ba ko cin titi kawai ya ci titin zai cutar da mutane kuma ya jira yake a zo a sa masa wannan mark din ya je a sasanta yawwa in ya so su mutanen an zalunce su ke sanya da zafi in titi ne an sake matse shi har gara wanda kafin yayi zai je ne nemi izini yanzu laifin sai kuma koma hannun gwamnatin da ta bashi dama amma shi wannan sai da ma yayi saboda tsabar gadara to Allah ya la'anci wanda ya canja iyakar kasa sannan abu na uku Allah ya la'anci man awa muhudisan wanda ya taimaki mai banna suna da fassara bi ana wasu kace muhudisan dan bid'a mai kaf mai fara da wani abu addini Allah ya la'ance shi kamar da hadisin Aisha yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wasu kace muhudisan mabannaci ka san wani mabannaci ne amma kai ne ka bashi sassani kai kake taimakon sa akan wannan bannar tasa wanda ya gida ya ba karuwai yanzu ba shi ya taimaki mabannata ba wanda ya gina gidan giya wanda ba shi ya taimaki mabannata ba wanda ya misali three ba shi ya taimaki mabannata ba wanda ya gina gidan kallo ba shi taimaki mabannata ba don zai taɓa ta tarbiyyar 'ya'yan mutane mafi kankancin abin da za su yi yaran shine ko ta yaya su nemo kuɗin kallo za su yi gasata daga nan ba ya ɓata 'ya'yan mutane ba in ma ba za a yi wata baɗala ba a gurin sannan kuma abin da za a kalla ɗin rusa tarbiyya ce a gen to abu na uku shine Allah ya la'anci wanda ya taimaki wato mai banna abu na hudu shine wannan cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Allah ya la'anci duk wanda ya yanka dan wato wanin Allah ba dan Allah ba kenan malai yace wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito an ali ibn abi talib radiyallahu anhu daga ali dan abi talib Allah madaukaki sarki ya kara masa yadda wannan shi ya kawo karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa shi daga Allah abinda zama kuskure kasawa shi daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al wa sallimu tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hmm. yana daga talimin da sai an biya mata domin wata tashi wa annabi mahaifiyarta ta yi bakance na azumi ba ka yi ba yanzu za a biya mata annabi ya ce in wani ne yake binta bashi za a biya suka ce za a biya ce to wadda yanin layi a haku an yi ba ai bashin allah shi ya fi cancanta a biya yawwa haka in dai an biya mata bukatar bakancen da ta ce in an yi wata kalala ta yi kuma an yi abu ita ce ba ta yi ba ta cika ba to in ta mutu yana da cin abin da sai alama yi an biya na sai ne na e mafi yawanci su wannan ai ana ganin allah aka roƙa kuma ake so a hada da yanka ka gane ko kawai inda matsala ya taso a ce ita yasin ba a yin ta haka sai an yi yanka to amma mafi yawanci za ka samu su wanda suke yin yankan ai kawai duk dai suna yi dai a haɗawa Allah ya biya bukata ba suna yi don wani aljani ba ne shi za aljani daban yake kawai ta za a maka shi aljani sai ya yi ko kuma kan mutu ya gaske aiki za a yi aikin sai a yi wannan don aljani ne amma dan wannan an karanta ya ce an ce sai an yanka ko dai malaman suna so su ci nama ko kuma sun haɗa abubuwa ne guda biyu yauwa an haɗa duk ibada ne da yanka yanzu yanka ibada ne shi ma karatun saukar fara da ya ta wasu ibada ne suka haɗa abubuwa ne don kar a tafi ɗaya. dan kaga ai saukar aka yi kawai an biya su kudin sauka duk izini kaza za su tafi amma ka ce za a yi yanka ka kafin a gama karatu a yi girki mai kyau yau kuwa wannan shi ne to sai ne na eh eh eh abinda ka ji an ce ba ka karanta an ce makaruni ne ba ka daga wuka ana yanka an ce yi makaruni wasu ma suka ce ba za a ci ba to da ka shi yasa annabi ya ce wal yahidda ahadukum shafaratahu lalle ɗayan ku ya wata wukarsa waliyar izabi hatun in ka gaya in kai dau da wuka ga waje na wuce kai ka ɗaga wani ka gama yankawa amma in ka ji ana ɗaga wato ai huta za a yi da dirza an wahal da shi kuma an ɗaga wallahu ala na eh. eh. eh. ba karanta ala hallari ba فإن كانت سفرية قضاها سفرية وإن كانت حضرية قضاها حضرية فذاك إذن سلب دعيك يكون كإيتا ذاك راما كإيتا فيها daga kaduna za ka taso mai kan ka tsaya ka haɗe la'azar ɗinka da la'atar sha biyu da wani abu ƙarfe ɗaya ba ka haɗe ba har ka zo kano kuma lokacin da ka zo kano ba ta shiga kaga da azar wuce yanzu amma da ka zo kano ba ta shiga ba kaga ba su wuce ba yanzu cika za ka idan a kano ma lokacin su bai wuce ba a gane ko in ta zama bashi sai kara ta a matsayin bashi yadda ta biyo ka wannan shi ne da haula kuwa ta illa jinta wanda shi ne mai da aiki baya mai sauraron mu ma ya fahimta da zai nan gaba a kasar to mu je ne wajen to ai bai kamata mutum yayi alwala yanzu muka ce sallar sai dini to bai kamata mutum yayi alwala bai santa ba to da yanzu hukuncin alwala ba hukunci da za a yi tabbaya a bada amsa kawai in mutum bai iya alwala ba ko in ya san da kayi ya zo ya koma ya karanta alwala a karance wannan shine gaskiya akwai abubuwan da ba sa bukatar wai ka amsa su a tambaya don su sun fi karfin tambaya ka zuwa mutum zai yi gaban malami ya koya masa yadda ake don practical ake yin su wannan shi ne daga duwanda yin islamiyya ya san malamai fitowa suke da ɗalibai a ɗauko ruwan a gwada har ma a zaɓo ta yaran su yawa an ka je don karatun soro malami zai ta bayanin yadda ake yadda za a gasar da kai amma irin wannan karatun na tauhidi ba za a yi wannan tambayon ba zai mutum ya lokaci a kansu Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sun za su ba mu da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da ba su neman kari Allah ka ba su halayen auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda ka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su wannan tsanin da muke ciki Allah muna roƙonka Allah ka sauwaka مانا الله كفوق مانا الله كرجي مانا رب يسر ولا تأسر رب يسر ولا تأسر اللهم لا سهل إلا ما جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التفلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين